lalle hakika na daga cikin alamomi na soyayya Allah subhanahu wa ta'ala ga bawa ya yassara mashi ya sauƙaƙa mashi ya sa mai son addu'a a cikin duk abin da yake damuwa ne Allah yake kawowa farko mu daina sa Allah zaɓin ƙarshe mu sa Allah zaɓin farko galibinmu idan muna cikin wata damuwa ko cikin wani abu to sai mun tafi gabas mun ta yamma mun ta wajen wani mun ta wajen wance mun yi hikima kaza mun kaza sai abu ya kiya sai a ce to an dai dogara ga Allah mu dawo ga Allah yanzu a'a in wani abu ya samu tun gamin farko ce Allah din ka tsaya gare shi qul amantu billahi thumma istaqim ka faɗi Allah sannan ka tsaya wajen shi to wannan kuma sigar shine siga addu'a kun san muna cikin abubuwa da yake masifofi sukan hada kuma idan mutum ya saba da ambaton Allah dusar da masifa ta hada mashi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 a wani abu ne na ɓannan ya taso masu wani mugun labari ne suna jin wannan mugun labari ko suna jin wannan bacin rai farat za su ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un lalle hakika mu daga Allah muke shi ya halice mu mu a bai baɗan shi ne kuma in za mu yi makoma wajen shi za mu koma to sai Allah ce ula'ika alaihim salawatu min rabbihim wa rahma wannan fa su suke samun salatoci daga Allah kuma da rahama da jin kai ula'ika humul muhtaduna wannan masu in wata musiba ta same su su kama sunan Allah da irin wannan sigan su ne shiryayyu cikin shirye-shiryen mutaka gabata na faɗi yadda Allah ya sa ma annabi Yunusa ibn Mata mahita daga wannan addu'a fanada fi zulumati Allah ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin wato wancan sigata inna lillahi wa inna ilaihi raji'una wato a da tauhidi a da karhi a da buwaya a da kyakkyawan ambato ga Allah subhanahu wa ta'ala kuma yan uwa muhimmanci da amfanin mutum ya saba da ambaton Allah lokacin musiba in ma ta kama ajalin shi ya rutsa cikin wannan musibar to zai cika da imani mutumin da bai saba ambaton Allah ba in musiba ta same shi zai yi karbe dauki wata magana wani ma in musiba ta same shi kawai zagi zaka je hito cikin bakin shi bas to karshen ta sai ka iske in ajali ya zo kuma ya mutu yana zagi ko ya mutu yana ihu ko ya mutu yana ambata waɗansu kalmomin da ba su dace ba gaba ɗaya kamata ya bawa ya saba da ambaton Allah lokacin musiba shi yasa Allah ya ayyana wato allazina idza asabatuhum musibatun lokacin musiba abu ne mai wuya mutum ya karbe ambaci Allah haka za ka ga mutanen kwarai idan sun ga mala'ikun mutuwa tunda ai lokacin Allah ya ambaci mutuwa musiba wato asabatuhum musibatul maut mutuwa musiba ce to sadda mumini wanda ya saba ambaton Allah ya ga mala'ikun mutuwa sun taso mai haikan abin da ya saba zai yi abin da ya saba zai wanda ya saba ihu ihu zai wanda ya saba zagi zagi zai wanda kawai saba ambaton Allah zaka ji karf Allah ya zo a bakin shi sai ga Allah ya sauƙa mashi abubuwa sai ga ya samu hutu sai ga ya samu lumana a cikin abin da ya same shi na musiba Allah ya sa mana mafita daga musibu ya taimake mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh haske mai leƙa gidan kowa Afirka TV. KTV3 tafarkin rayuwa.